waƙoƙin infiraji na alhaji dr aliyu na mangi waƙa ta biyu bismillahir rahmanir rahim ya ilahil arshi bani hankali da yawan bayani yan uwa suka tambaye ni miwa waƙar ta musani gyara ba zai kamar kashi ba gargadi mai ba da tsoro na nufi da hani da horo duk masu rahama shi taro hankali babba da yaro sai wanda ba za shi lahira ba sa'idan natsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba duba hairul haƙƙi in ba wauta da rashin natso ba ka tuna ba za mu dawwama ba ‘Yan uwa ku mu bar sakewa, kun ga girman annabawa, an kira su zuwa kushewa, wanda wai shi don daɗewa ya zata ba zai shi lahira ba. ya yi makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubin larura shi faɗi ba za ta karɓuwa ba. ya yi makai mugun hasara ya bi mummunar dabara ya ɓace da rashin basira sai shi zo da dubun lalura shi faɗi ba za ta karɓuwa ba mai tuke masa hamzarinsa tawafan rakinsa, jinjiri a cikin uwarsa an kira tilas ya amsa ta bari bai zaune duniya ba wasu ko da ƙuruciyarsu wasu ko a kira uwarsu tun suna tsumma ta bar su wasu na ƙudda ta karsu ‘ya'yan ba su laika duniya ba ga ka mai wa'adi da ɗaɗɗe mai yasa wawa ka ruɗe ko zama wunde ka harɗe shekarun kada sun ka shuɗe ka tuna ba za su komowa ba tun kana yaro a tsumma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gabanka har ma kai rashin tsoffinka amma baka shaida ta kana zuwa ba tun kana yaro a tsumma ke faɗin mutuwa ka girma amma ce a gabanka har ma kai rashin tsoffinka amma baka shaida ta kana zuwa ba tattalinka adon zubu ne ko da raka hawar da huni wai a ce maka mai sukuni zuciya ko ba ya ne ba ta shaida za ka lahira ba me yasa ka yawaita Huma ko tuwo da fura da nama ko ado da asho da laima bar ta sallah ko ikama ba kama iya da fatiha ba sai ka sha ka ci kai nishaɗi kasuwa ta zo da buɗi cuce-cuce ba a taɗi wanda ya shiga wanga ruɗi ba zai daraja a lahira ba tun da sauran hankalinka yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ka zaka san su alwala da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba tunda sauran hankalinka ya yaƙi birnin zuciyarka nemi tauhidi ka ka san su alwala da wanka tun ba a yi koma mala'ika ba ka sani rai ba shi wanzo tsayi da sallah kai ta kwazo kai haji ka ziyarci manzo randa duk mutuwarka ta zo ka je a cikin rashin shiri ba yanzu ‘yan bori da boka sun kusaci su hallaka ka zabiya ta ƙara sheka tunda ta ce ba kamar ka baka ƙara barin takabbura ba da maniyi farukanka kumfamu sai ƙara shanka jasa ce tsatsakin ka, me ya ƙarfafa ta kamar ka in ba rubushi da hallaka ba Ga shi ka tozarta kanka son kuɗi ya sa kashirka shirka da dubun miliyan gare ka da dubun miliyan gare ka ran da ka mutu sai a kai ka da tufan da ba zai yi fan bakwai ba ka ci ka sha ka yi taiba ka mace kabari ya karba ka rube tsutsa ta sharba yanzu mai ya fi kyau ka karba in ba farali da na fila ba yanzu mai ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da na fila ba in tuna maka in ka mance tun kana ciki kun yi zance kai da rabbul arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada ta ba kai musu ba ka riko wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai sawa ba wanda bai yi gamon katar ba tun da dai ba zai yi tambaya ba ka gaiwa kansa keta ƙoƙarinsa shikar raba ta uku ci tufuwa da mata tun da in ya kwanta rana kan huda bai sani ba ran da ya yi azumi masiba ta haɗan masa ba kaɗan ba sai ya tara hali na dabba ba halin dabbar kwarai ba ba kamar musa da karnuka ba ran da ya yi azumi ba ta haɗan masa ba kaɗan ba sai ya tara hali da dabba ba halin dabbar kwarai ba ba kamar musa da karnuka ba shikinin jaki da doki ne zuwa gwanki da kanki ƙoƙarin sashi kan fa'auki ne a ƙara dare da taki bai damu da wanke jannaba ba bar zaton sarkin ibada gun mutum mai wanga'ada ya ɓace har zuci tunda ba sanin kalmar shahada shi ko ba zai yi tambaya ba shi fa jahilci ya sarɓu ne na kafirci ga aibu wangazance ne wangazance ce ya zamo buɗin batin malam habibu da shi kan mana ba abin musu ba shi ya ce mana ai jahala shi da kafirce ga illa ‘yan uwana la muhala ‘yan kwane kama la Allah girman ba zai bata girman ba zai wata bakwai ba shi batu nasa gaskiya ne don hadisin mustapha ne sayyidil wara'in kaga ne kaga shaidanun mutane iblis bai fi su kangara ba jahilai kauye mazance don hadisin na rubuce na ji alkali shi na ce zuciya in ta makance fa ganin ida bai yi fa'ida ba fassaran gana alkarimu shi ya faru batun gana mu anguwar juma na samu nan ga alkalin gana mutum watan ramala na bai raba ba yayi batun gadani da malam yakubu kusfa muna zamnai shi kamanta masu Yaibatun gadani da malam Yakubun kusfa munazam na yayi shi ta masu likam rukon sarkinmu malam kawa Ja'faru bai yi shekara ba. Jahilai ka sun fi son jin shafa ilimi wai su bar jin gargaɗi tilas su kauji ba da san kura a daji yunwa kan ce har kwado ba. karka ba mutuwa aminci don wada ko don talauci don yawa ko don kadaici ta haɗan mawaɗansu gunci ba su tauna abin da sun haɗe ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko maras kwabo ba in ta zo ba tsaitsayawa ko da ƙoshi ko da yunwa ta fi ko mai tsoratarwa ɗalibi har mai sanarwa ba a san da yawan ta rage ba mai kuɗi ko mai sarauta kowane ya ji tambarinta sai shi firgita don amanta don saboda sanin halinta ita ba tare ta lafiya ba tambarin ta gare mu kuka inda rani inda kaka sanda duk ta bi sai a doka inda dai mutuwa ta sauka ai ba ka rasa jin kururuwa ba tare dai kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta kunyar kusuwa ne da tana da makangari ne ai da na maruzubai mace ba Dubi dai fir'auna wai shi ne ɗagawa ba kamar shi, har cikin ruwa ne ta bi shi, bai haye ba ta makare shi bai kai gabin da ya yi nufi ba. Ba ta sasanta ma kowa in ta zo ba ta ragawa saurayi ko ko budurwa ɗai shi kan bar ɗai da kewa ba ta zo masa sanda ya sani ba. Shin kira na tawa ya keɓe, kibiya ta tawa ta zaɓe, ta bi ƙarfafa ta sharɓe. da akwai maguda a raɓe su ma da ba a mace ba da akwai maguda a raɓe su ma da ba a mace ba ta cira sama ta sadado ta bugi shaho ya fado ya mace barshe fa kwado ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala kuɗau da kurkudu ba kin biɗa ko tare-tare in ta zo ɗaya ba shi ƙare mazuwan ta cikin darare ko dara na cikin sarare ita ba tare ta kai shiri ba zahiri a zaton ta yaƙi ko ta koko ga biki ta taras da mutum masaƙi ta taras da mutum masaki ya zage ya ƙara miki ya mace bai jefa koshiya ba sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadinsu zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadinsu ɗaki shi zubo musu ba cikin shiri ba Dobi dai manyan mazaje masu shan kotso da jauje sun wuce manyan gwaraje, soba mai baya da ƙauje kace ne ba za ka lahira ba? Dobi dai ga sarakunanmu wanda sun ka riƙe ƙasarmu masu ko daraja gare mu, dubi shaihu mujaddadinmu ka tuna ba za mu dawwama ba. Dobi dai ga sarakunan mu wanda sun karke ƙasarmu masu ko daraja gare mu, dobi shaihu mujaddadinmu ka tuna ba za mu dawwama ba. Yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdulkarimi, Musa ko Abdulsalami sun wuce wannan makami ba a san ɗaya wanda zai rage ba. umarin dallaji Kurau ya mace a kuma shi sallau ya mace yaro ɗansa kwasau ba su ɗalhatu yau a zazzau su a basha ina aliyu babba sun wuce sai ambatansu sai tunanin arzikinsu kyan adansu da kyan hawansu ba ka ƙara ganin ɗayansu in ba zuriyar da sun bari ba Rabbi mun roƙe ka Allah don isar azumi da sallah don yawan falalar risala, kar ka bar mu cikin jahala da abin da ba zai yi fa'ida ba. Ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka gano nawa ne, ga mutum mai gargaɗi ne bai bar sabon Ubangiji ba. ‘Yan uwa in tambaye ku, na ga zurfin wawutanku, don ɓacewar hankalinku, bibiyar san zuciyarku ba ta bar ku kuwai ga lahira ba. So ya tattabaru da kaji, ko miyar taushe da goji, ko hawar rali da roji ke daɗin tura ku daji ba kusan mutuwa tana zuwa ba. Ko yawan sanyin suminti ke hana muku san salati. zabiya maita da sauti ke hana kutunun wafati ba ku lahira ba sai burodi da kit da masa sai zuma a cikin gurasa sai da jin wa'azi ya nisa ya yi zugun kai zugun bai sa ku fasa aikin sabon ubangiji ba sai burodi da ket da maza, sai zoma a cikin gurasa sai dajin wa'azi ku nisa ku yi zugun baisa ku fasa aikin ban ubangiji ba mai kiran mata kawali nan da nan kuka ba shi jali kun ki ba da haƙin iyali wanda ma yabba ku mali ba ku daina abin da ya yi hani ba kafiri ko ko masu sambatu a layi masu mai da giya da shayi ɗai da su jama'a ka koyi ba su kwaikwai masu hailala ba dubi ‘yan yara samari wanda su ya kamata su yi ta ilmi tun da fari gaskiya ta riga yi sharri yau ba shirya suke nufi ba sai hululu da shan sigari ba su san istin gifari sun fi jan maganar sharari mai faɗa musu za su kabari daga baya gare su ba shiga ba sun tuɗasma da kansu girma tun da ba su shirin makoma sai gurin ajo da silma hankalin su shi kan fi wai ba hidimar su juma'a ba yaushe mai wannan ɗabi'a ke tsarin hakkin shari'a yaushe mai wannan ɗabi'a ke tsarin haƙƙin shari'a shi da dattijai mira'a ga mafi munin sana'a ba a ce shi baƙi a gardama ba mun kuma mun roƙi sarki zuljalali ka ba mu sarki zuciya da jiki da aiki har kasa a cikin mafarki mu ga annabi ba da firgita ba in na ratsa kufai zubabbe sai na kan tuna yau da gobe da mutane ta yi wa zobe ya wukar sarki da babe ya cika ta da sanar maharba ba a nesa ba ga makera babu kowa sai fa kura sai karan buki shi ka kara sai fa fajan belbel da tsara tamkar ba su tara 'yan adam ba dagaran sai masu iko yanzu ba ko masu tarko sai fari maye da bakko so ba mai son nuna fiko ba ka samu ya so a mallaka ba dandalinsu na cin abinci babu kowa sai ku murci ɗakunan su dula ka barci ɗakunan su dila ka barci da tana darkon aminci da jangurzo ba zai mace ba ya mace har ɗansa yunfa tun da dai mamaya hilafa tun da dai mamaya halifa larabawa masu iffa sun wucewa ke da ƙofa cewa ba za shi lahira ba ɗan uwa riƙayi da lura ba a ci mata kau dabara su kuru sakuru ruwa ba ta hira ko gidan gafiya da ɓera baka tsar mata in ka je gudu ba in ta zo in ta zo an daina yawo ɗan fashi koko ɓarawo babu shingin kai da kawo ba ta tarar sai da ciwo ita ba tarar ta lafiya ba tun da dai muka san akwai ita, ba mu shakkar afkuwarta sai mu dai na faɗin halinta ‘yan uwa mu yi tattalin tatun bai kai ga tsawafa ba’ turrai bai kai ga tawwafa ba tattalin ka kiyaye haddi zuciya ta yi hadi, fai da boye a bar fasadi har aka yi gabiyan muradi ba sai an san lafiya ba ka tsare mu kunya, ربنا كسري مكنيا كوبتا كورا mu shirya, zuciyar mu مشريا kama hanya ba با كومي فاد hallaka ba. ni da shi tawa na saba tun gaban ban hankali ba sun rike ni riko da kau ba da dukansa aka yi mashi ba ita ba gatansa ta yi yawa ba Shaihuna Abdulra'ufi tun ina yaro la'ifi ya rike ni riko nazifi har ya zama na fara karfe bai bar ni cikin hakukuwa ba. Sai shi ce min kai karatu ko da ba ka ganin rubutu in ka gane ka wadatu. Da ya bi tahmisiri tahmisiri tufattu sai ban ji rabo kamar sani ba. shi sani tamkar uwa ne gun marayu ko uba ne shi sani magar kuwa ne kauga mai tsoro gari ne mashiginsu ba zai rawar kafa ba shi sani kan mai da ba wa ɗa mafificin muruwa arziki ne mai isarwa in kasa masa ko gaban wa ai ba ka zauna da firgita ba in ka samu sani rike shi kam da ƙarfi kar ka bar shi in ya kubce lalubo shi wangazance ba shi tashi kai ba ka rasa kai ba ka rasa yin muwafaƙa ba Magarin samun ma ce ka dawwama in ka so ma, komai wahala ka zama rungume ilimi a dama raggo ba za ya sha zuma ba karka yarda da mai kasala gun abota don jahala shi kasa himma talala ce mutum mai san kamala ba zai bi makimowa zaba ba in ka san ilimi kiyaye lokacin sallafiyayyen arzikin ga mutum na raye arziki ga mutum na raye sai da sunna fai da ɓoye ba kusa duhun ka ba'ira ba